والسلام على خير البريد المذكور. سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وهو لهم إلى يوم الدين suna cikin a ta'arufi ko na rantar وحسسوا بالثالث المعلوم إذ الخصوص لوزة للعموم وتلعبي لشعر كل نفسي من كل شك حكم ذاك النطق وعطى هموم كل نزك منهما بالجد من كلميه فأعرفنهما والله to muka ce watan ta'arudi kace huduna idza ta'arada nutqani kan a kurci biyu suka yi fi itirafi sun halitta wa junansu in ma an yakuna amaini au hasaini au ahaduhuma aman wal ahru hasan fa kullu wahidin minhuma amun min wajhin wa hasan min wajhin sun zama hudu kenan ko a yanzu ce wa haka ta tarihi saboda kenan mun yi na ɗai mun yi na na farko in ma amaini mun yi bayani ne ko kenan hmm. da wani baha haka ne kuma an yi kuna amani a mai kuna aron wa amon ko kuma an yi kuna hatsani ko da hasun wa hasun a amon wa amon ne bayanin ne akan cewa a hayar shahudi man ya sadu kawai an yi fasada ne kuma shahudi man ya sadu kawai an yi fasada ko wani su kora su a amurka sannan kuma wajen bayani akan amani mai bayani akan tauri guda biyu asim sabarati ko karkocin su amurka kuka da ake kenan in ma'anya kuna amani shi ko wani su amurka shi kenan sai a yi tasasin shi kenan sai a diba a gani a hira na sufin mutu a kini sai a dauki na ta da na farko bayan da muka kenan kuma haka waka yi in kuma jam'i na yawa ta a jam'i don haka sai muka jam'i wajen hadisi wanda ka kasance zo akan cewa hayar shuhudi shar shuhudi sai muka jam'i dan jam'i na yawa muka ce kuma in jam'i da bai sai a koma a bibi tarihi to a haka za a yi ko jam'i aka fara yi imamu dalilin aulami imamu hadisi in jam'i bai yawa shi sai a diba a gani sai a diba hasan da amur in an ga ita yiwa ta ji misali al'ajibu za ta fi da mutu da su in bai samu ba ita sai a koma a taujihi in taujihi bai samu ta a wakati haka ne ko to yanzu kenan kaga mun yi wata in ma an ya kuna amai ne to au ne fa, in ma an ya kuna hasani sai kasance ko ne su hasunna sun buga misali ne da hadisi na a jami'in abdullahi radiyallahu anhu yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo maka ya tsafin ifala ya tsafin ifala ya tsafin ifala kawai zawali bayan gabanin gotawa rana amma wasallar zuhur makka sai a wani lokaci ha sai sallah ta azhar cikin makka sai a wani lokaci ha farkon lokacin ta a yau na har kenan to sai kasance shi kuma Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yake sallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah Ta a azhar da Jabir Abdullahi ya ce manzo Allah Ta a azhar yawmun nahari cikin masallaci bayan ya ƙare tsawafin ifala bayan ya ifala ya ƙare ƙare ifala ko da ƙare ifala ya ƙare ifala kabla da wani gabanin dota rana amma wasan da zuhur ke awwal wa kata ce makka ce sallaci a zuhur farkon lokacin cikin makka ta shi ko Abdullahi Hannu Mara ce sallaha النبي sallallahu الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى bayan ya koma da nufin na ya salati sallah ta azhar misali in ka duba a nan mutawakonin a harsunna ko kaga da in ka duba nan ya ke banta ga manzo sallallahu alaihi wasallam sha bayani aikin manzo bayani ko da sha bayani akan aikin manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallacin makka kan ya kare tsawata ifala kai ya kare ifala kabla zawali ya sallah ta azhar sai abu lokaci ha kuma da ila ne koma ta koma da kuma Abdullahi da yake yi sallah azhar